Allah kake ban yarda da su ba to in mutane ne da yawa fa sosai ba ka bari ka ba hukuma ta raba ma malamai masu wa'azi sun ta musu albashi da rabi ta gudu ba ku yi akwai wani gari a aikin shi ke yi ba an ce shi ne ke tsaron addini ba to ne tsaron addini wanda yake yi na an ce kare addini nisa ne an ka baka tsaro ko dai ka tantar karantar kamar malami ko ko ka tara zakka ka raba ba shi sani wani malamin da an ce na gargajiya duk da haka abin nan bari abin daidai ne gare mu haka nan ai ya kamata mu barkar da su su ta su gaya musu haka in su gaya su ga amfani kan su da su da su kenan wanda ya da abin da mutum wanda ya da gani sai a taki kana ba mutum gani da bai sanin ba in ya yi harkar taki yana ta kai da ko wani sarki haka ya kamata su jama'a abin akwai wani gari daga cikin gari zuwa musulmi da masu farko zakka kun gani wata abin kudin zakka ba a duka bangare kun kudi ne a bai bisa bai bisa arba'in kun abin nan ne kun shanu ne bai bisa talatin kun tumatu da awaki ne bai bisa arba'in idan rakun mane kusan bai bisa biyar wa in abin nan ne don ɗan hatsi ne ɗaya bisa goma ko ba haka ba sannan in ma'adini ne ɗaya bisa abin in ma'adini ne ɗaya bisa arba'in ko kuma rikabi ne ɗaya bisa biyar ko kuma mai yawa duk a waɗannan abubuwa da hannun kan mai hidda zakka sai wanda yake yana da tunani inda hidda zakka ba kaya ne za su halaka duk mutane haka suke kuma galibi in an bar ka bashi ga hannun talakawa ko wanda in ya fitar sai ya ba wanda yake so sai ya kashi da ko ka ke nan da babu zanci da mai samun da wanda ba ya samu duk da ba da ke nan da kuɗi ko ba don ba kai ki da mu da aiki ko ba ya yi abin nan an ya sara ba yanzu abin nan da kan nan ya abin nan duk malaman nan masu hada masu neman aiki ne na an abin nan an ka ba su albashi ba su shekara ba kware sannan kuma dabbobi ya akwai wakilin hukuma kamar hatsi da da kuɗi idan shi mai kuɗi ya fitar ya bayar ko da akwai wakilin hukuma ta yi amma wanda yake dabbobi gare shi to in ya sa akwai wakilin hukuma mai karɓar da ko ya da ya bayar da ya ce ba ta ba sai ka kun bayar. Kun ga in mai dabbobi ne ko ya bayar sai an kuma karba ashe za akwai aiki mai yawa yanzu ba wancan da ya bayar amma ai kamin abu kamin gaskiya su shiga cikin gudun mutum sai ta fara don gani shi hawa sa wasa ne kuma a da su a tajarai su kuma gani suke kamar sun bayar sun rage ko ba haka ba hmm. yanzu akwai mubarak mubarak ne ana iya ba makarantun ne domin abin da suke abin nan ne za su ba da albashi ga malaman kaga ijara ce wannan kaga abin da da yana da kyau ba sa kuma to da abin nan sarkin gari ya waɗannan jam'iyyoyin duka ya tara zakara ba su da suke Ah, yana zama kamar da suke girma yan kwaliki kayan masu girma masarki da wa'adu na sun san shafon yana da hannun sai yana gudanar da shi da to haka shi ce ba shi kana son zuciya ba duk mutane da suna da ilimi na zai eh, ko kana son kai son zuciya ba zai yi ramaka Allah to ya sani sai ya fitar ko ya ce mu sa'i na akwai shi ba yin eh, eh. abu sa'i zai kawai gani ko kai yana yi wa da ka kawo yaudara ne kai na kun kai da duka kai da duka yanzu wannan tana da mai fatauci ne mai kantin ko kuma dan kwangila ne sai ya yi sai ya kawo ma abin nan gwamnati کیا رشا کو جاتا دن کیا سنانا بہن کو چاہیے کیا ہمارے باسی ماتا جی اب موقع کیا sarki ne ai tilar ne kamin su yadda zakka sai ya nada a jinin kwamitin da za su taimake shi wannan wanda ya ba maka ɗaya ba ta ba shi ba idara ne a idara shi ce amma wannan mai dace a bai amma in an fitar kaddara yanzu abin nan da sarakuna ba su tara haraji suna ci da yake hukuma ne kaga bai yiwa haka nan zakka take ko ya mata shi zai rama ko lokaci ya wuce wanda ya bari da gangan khilafa shin zai rama ko ko usu gifari zai zai amma wanda yake bai da hankali da san da har lokaci ya wuce ko kuma haila take yi ko jinin da take yi wannan da ba ta rama kun gane saboda haka abinda a kyawun jinya in kana da dan uwa asibiti abinda addini ka gare shi bayan ba shi abinci kuma lokaci ya yi faɗa masa ya sallah domin matukar yana da hankali ko bai iya motsawa da dina shi sallah amma in bai da hankali bai san abin da yake yi ba har lokacin sallah wuce shi ke nan da tsola masa da للصائم أن يأخذ لسانه، وأن كما أعتقد من أزمي wato shi kanu bakinsa kanu bakin nan daga magana wanda yake ta jin daji kawai wanda yake ba ta haram ba kamar abin da shi ra'ayi ta dariya wanda yake ba ta zagi wani ne ba to shi ne yake son mai azumi ya kanu bakinsa daga irin ta amma juba da sauran abubuwan da an ka haramta wannan da ana ko ana ramadan ko ba a ramadan ba su biyu standard da gaba eh kai masa suna so kuma abin ka da shi da ma'in cikin sa bai wata kawuwa tahara hmm? in na iya iya taɓa al'aura shi taɓa al'aura shi ne shi ne saboda mu ya a wanda ya shiga da shi na shi ne ba ya rama ba ya warke inda yana da hankali inda yana da hankali zai haka nan ba ka yana da hankali ko yana da halal shi yake so ya kame baki da gari amma abin da aka ramba ba ko da azumi da an hana shi ko ba haka ba wannan kamar wannan magana din ya kasance idan mutum yana azumi yana jin yin wasu amma in ya samu masu irin wannan misali suna yi yana iya shigar da shi akan to ƙarar shi ba shi da shi ko ya tsaya ina wannan ba shi da samu littafi karanta a شاء الله يا جماعة العاشرين لأن أنت شهر رمضان شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وما شهد منكم الشهر فليصم وأقول الله يا جماعة وتعطيه ولا واجبين سوى يا جماعة العاشرين بما تيسر بعدين ليس وقنا جبابا وذلك مرجو فضله فهو أيك متن يجي أنا فاتر الله سبحانه وتعالى قارا مثلا وتكفير الذنوب كل من متن يجي وأنا فاتر ثم الله زي ƙara masa kuma ya farka da masa zunubin saboda shi wani kiyan fi fi masajidin jama'a ta bi imam ya halatta kuma wato a yi sallah da liman cikin idan tana fila fi masajidin jama'a cikin masallatoci na na jama'a wato kenan sallah asham ko bi imamin da limani ومن شاء قام فيه في بيته قام في بيته وان بيته ينا يزوى جدا سيوي بان لا فرلا مثل الله ya ba sun gida ya abin a can gunsa yau a kan suna fi kyawo liman kawon ya fi zuwa hada da wanda yake yi shi kawai yana da niyya yana iya zuwa wata rafin qur'ani da yawa ko kuma yana fi da yin da yawa to ya fi yi sallah tare da nuna a nan sai fa in ya zama in da tsaya da mutane ba ba tsaya ba ya tsaya wannan shi kenan su tsaya da wuri kun gane to menene yawan nafilar da mutum zai cikin dare ko da liman wa kana salafu salih wato manyan malamai na kwarai wato za a sahabbai sun zanya tsofin na fiye fil masajid da ishirin na raka suna tsayuwa cikin ramadan da raka ishirin kuma yi tuni da talatin su yi tuni da raka uku wato kenan ya zan nafila ishirin da uku sun gane ban ji ba sharri a farin da mafi ne Kare tara goma? Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. ولا يقرب صائم النساء وأزمي بيت سنت ماتا بور إن تركي ولا مباشرة كوي زوجه matuƙar koda ya ji wanda ya amince ba zai fita maniyyi ba makaruhi ne amma inda bai amince ba ya zan haram don yana yi fata ya fata azumin sa ya zama jiki kun gane wala kullatu illa zaka haka nan bai halatta shi kula ban jin dadi ba illa sun da baki ina ramadan cikin wannan ramadan tilarta amma su sadu da iyali ne ko shi gama jiki da su ko shi sun ga sun ga wannan bai haramta ba wala ba sa an yi shiga junubar min alwahi babu laifin shi waye gari da janaba ba sharadi ne azumi sai an yi ana da tsarki ba ba kamar sallah ba sallah sai ce sai da tsarki amma azumi ko mutum ya waye gari da janaba babu komai sun ga ni in ya zai yana tsammanin ya zo zai ba har ya kai ga abin ne abin mazi ya fito shi ke nan ya bari in mazi ya fito abin ya ba shi in ya doge da gangan hannun ya fito kasa Oh. ولا باس ان ينبه جنون با وعبال في وعيد لينا من جنبا فنقاني ومن يأتي اتكين ابن يأتي اتكين ابن اتكين ابن ابن باب في لا يقال انه مقرب لكم وقضى مقرب بني ما ما تقدم لانه ما قدمه لبيان قوم صوم سيئا وهاهنا لبيان جواز الاسباب الجنابه nan ya nuna wato kenan ko da ya waye gari da jinin bai yi wanka ba duk da haka dai azumin su na nan lafiya wanka ba shi waje ba sai don sallah kun gane ko ko ta abin da kafin qur'ani wannan ne ta da na hada ramadana wanda ya ji daɗi cikin watan ramadan bin sharatin ya gama biki da matar su ba kuma da kuma da zama zaki da ita fa'an da ya shi da mazini mu zalika don haka na fa'alai kadaru wajibi ne kirama kawai babu kafara wani ta amma da zalika hata amma amma iya buɗe gangan ya ci gaba da yi har ya mani ne ba da yin kafara nan sai ya rama kuma ya kafara Sun gane sai wa man qama ramadan imani wa tasamu wanda ya tsaye cikin watan ramadan da na nafila wato imanin cewa Allah ya yi umarni haka nan kuma yana ya yi don Allah ba don ya yabo ba gudun da kuma ta kadan zambi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa wato abin nan a gudun da yin jayayi an gabata masa in ko an ce na shekarar da aka tafi to Allah zai tsare shi daga wannan zunubi wayan kun tafi su kun ka tsaye cikin wata Ramadan a da ma fi yasara da duk da sauka wa dalika marji'un fallu ana fata falala shi Wata ko da raka'a biyu mutum yi. ba ce ake tilasta kai da yawa ba kai dai kai abin da yake ba inna Allah la yas'amu hatta tus'al Allah bai ko da bai barin ba ku lara sai in kun ga kun hakun ga saboda ka in kaya ta ibada haka da ka gaba ba ka so ne to za ka da lada yana iya abin kada ka kayyade in ka kayyade ya waje ka yi don ka yi alƙalimi kenan bari sai lokaci ya yi kawai abin da Allah sauka kenan wannan littafin ba da kyawu wanda duk yace ga wata ga wani ibada in kai kana da ladan annabawa ba da kyawu annabi wa ta kuma in ya zama da yake idan ya ya tsaya wa mutane za su watsa shi ma sai shi tsaya وقال السلف الصالح يقولون فيه في المساجد واتو abin magabata na kwarai ko ko suna tsayuwa cikin ramadan cikin masallaci cikin masallatai bai shiri na raka da raka ishirin kuma yin su sun sun yi shiri da salasi da abin raka wato kuma bin hadabi a zamanin annabi an yi ya yi nafila cikin da bada an aka koyi da shi sosai wata yana gidansa mutane na cikin masallaci yana yi suna koyi da shi ya yi sau ɗaya ya sau biyu ya sau uku na hudu bai fito ba na hudu ko gaba uku sai ya ke fita mutane suka yi zuwa suka watsa shikenan da safe sai ya ce na ga abin da ɗinka yi mai kyawu wanda ke jiran kira na mai sallah tare amma ina gudun kar a mai shekara ba ta buraye to amma duk da haka sai kowa ya tafi yana yi har na umar na kasa wata rana ya fito ya iske mutane cikin masallaci kowa na ta karatu shi ɗaya na sallah sai yadda ya kamata ya fara su karkashin mahaddaci guda ya sa su karkashin ubayin mu ka'abu su ke ne ya tafi ya farilla shi sai ya tafi shi ya bar ka'abu ya yi sallah da mutane a yi sallah raka ishirin. wato sallama goma sannan a yi a yi uku in shafa da mutum shiga masu koma da gaggawa don su samu safar kanu a jiji ne dogon suna gina <laughs> waɗancan sahabbai sun kan wuce zamanin Umar ibn Abdul Aziz sai ya gaba a bisa mutane ba su da karfin tsayawa a daɗe ana karatu sai ya rage tsawon karatu ya ƙara yawan raka'o'i saboda haka sai suka yi sittin wa talatin raka a raka a talatin da shida mai da shidda mutum wanda shidda da mutum da shidda eh, talatin da tara ke kun gane ko to amma duka ni annabi ya yi domin koyi da annabi an koyi da kowa don haka mai littafi ya ce wa kullu zalika wato duk wanda ya bi mutum ya bi halal ne wa yusallimu da kulli rak'atayn mutum na sallama ba kowace a biyu wa qala aisha amma aisha ta ce radiyallahu anha ma za da rasulullah sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadana annabi bai kara ba cikin ramadana wala ji yi ko kuma cikin wani mutane wanda ba ramadana ba alatu na kai ashar ta raka'a bisa ga goma sha biyu ba da hannu shi bayan su sai shi mutum sun gane ko ah, wata wani amma ko yana gaugawa ko mutum na gaugawa ko annabi na gaugawa wata zai yana karanta eh, ah, a turori masu saba'in saba'in ayoyi saba'in saba'in ثم انت عندنا في الله كيف كيف نجمه؟ هذا عندك هو. فهمت بل ولو لم يكن اتصال الا ان هناك اتفاق اتفاقا بان كان يعاون بعضهم بعضا. شيء امام مالك يتي اه كودا بابو سادو جدا جي جنن بيسادو با. هو ده in ko in la annu haka ittifaqa akwai rausi tsakanin juna kenan akwai tausayi tsakanin su bi an kana yu'alu ba'dhum ba'alan sashin na taimakon sashi ko da suna da ɗan nisa nisa gidajen bai sadu ba an yi musu irin zaman nan kun san mugun zama eh, akwai wani abu ake kira mugun zama amma ba mugun zama ne amma haka mutane ke fasara shi sai na kawo gini na ga ginin ka sai in ce ruwa ka hana ruwa na wucewa a buɗe wannan gini a hanya tsakanin sun ga babu ittifali tsakanin gidajen mu domin ittifali haɗo wannan kusurwa da wannan kusurwa to sai in ce ɗaya eh, kusurwar da ni wani ga da nuna ko ko jini wani jini na a kira hukuma a fakki wannan wuri a sarkin da ke tsaye da dokoki a wurin ya kasance fina mai biyu ne in a kasar tafi mutane duka da shari'a ko jidar su ko yake musu hannu ko musu bulala ko an kawo wani gari kun gane ko in ya kai alƙarya kuma an samu jama'a to ana iya yin jima kun fahimta nuna maliki ko to ku gane don ku bayyana kar ku ɗauki wancan ku azamu wannan ku ce kun ji an faɗi maka kun gane ko wannan magana imam malik ce waccan ko ta wuce mai cewa ba a yi sai kaza ba haɗe suke ba fa ana hada ko bisa ga wannan la budda min ta'wili fi kalami sai to bisa ga wannan shi mai sharhi yace ba makawa a yi wata fassara ga maganar shi mai risala لأن يقال دون أتي أنه أراد بقوله تجب بمثل آه، مدن الشيمة رسالة كي وصلى سنة وجبا أجري وبالقراد الحريم المستقبل البنيان وتتستعرض جنونها أي جنس القرى kenan da yake من kun gane ko ma'anar shi القرية al'arya kenan القرية ko wasu ba قوة في aka iya yin juma to an samu kenan wata alƙarya domin an ambaci jinsi ne kuma domin an ce al'ura duk alƙarya sun shiga kenan kun gane ko ko wani gari wanda ake ce ma ƙura alƙarya ya shiga cikin wannan magana kun gane ko domin an ambaci jinsi abu kamar a ce a ce mutum yanzu an ka zo an ka ce ina mutum kun ganan ba mai magana duk sun gane in aka za ka ce ina mutum ba mai cewa gane don an ambaci jinsin abu gaba ɗaya kun gane ko sai an ware an ce a ah, Muhammadu a ne sai da ya ni ne ne amma da an ce mutum to ba mai amsa don an ambaci jinsin abu kenan saboda haka cewa da ya tsura ya ambaci duk alƙalin jiki kenan kun gane ko shi ne magana yake sai amur a yi ta arini ko duka bil qarya al wahida ko duka bil qaryati al wahida kenan yana gaskanta wannan magana ta akan al qarya daya واما الثاني فشرط صفته كان قد يقمع بيت امتر انن فشرط صفته اي من شروط اقامه الجمعه ان يكون هناك جماعه كان يقال ان مبنى ان قال تقول واما الثاني مبنى تبي فشرط صفته وان كان اي من وجب صلى الجمعه عبدي زما جمعه واجب جمعه ان قال تقول بيت كبير بمثل والجماعه تقول هي بدايه جماعه فوجدت الجمعه da mutanen gari amma wajen jami'in nan da yake wajen malikin nan shi ba haraka wajen wajibi ba ne wannan sharaɗi ne na ingancinta kun gane ko saboda ka ce wa shar'u sifati ai min shuru'i qamatil jum'ati a cikin shar'ai ingancin jum'a Allah ya nuna munaka jama'a hakan kun gane ko wala yansuruna bi adadin inda imam malik inda imam malik ba a iya iyakace su da adadi ba a cewa goma ko talatin ko ishirin ko ɗari ko dubu ko miliyan da masalar imam malik an doke jama'a sun ta an samu mutanen da ake kira jama'a jum'a ta waje da ke kun yi ko bal al matalubu wujudu man yastaqillu kenan abin da ake so samun man yastaqillu bi haythu yadfa man yaqsidu bi sa'idu ko a bi haythu yadfa man yaqsidu abin da ake nuni da jama'a waɗanda suna iya turo kun wani abu ya taso musu da sharri suna iya kare kansu waɗanda su ake kira su jama'a kun gane ko wai fa'id la'adun ba'ala sashin suna iya taimakon sashin kana iya duk abin da yake na ko kuna kamo tsakanin ba sai kun nemo su ba su zo su kama mu ba sai kun je wani gari ba a kawo muku gudunmuwa kun fahimta ko a a ku kanku kuna iya yi da kanku kun wadatu da kanku kuna iya kun kuɗe a ada'uwa kanku kuna iya taimakon kanku da kanku ga abin da kuke nema kun gane ko to wannan shine ma'anar da jama'a kenan ga yadda suka fasara abin a fil ma'ash kenan da hanyar rayuwa amma kaga tsawo sun rasa gishiri a ce sai saboda damuna ta yanke mota za ta zuwa kuma suna juma to kamar sai mai ba ta jima don gishiri ya kare musu mota ba ta zo ba kun gane ko kenan da rayuwar su ba su wadatu kansu da kansu sai su rufe jima su kama sallar azumi sai da sun kawo kawata da kansu da kansu kun gane ko to sai ka shiga babu ka binciko mu me kake cewa eh wani kai ban baka san halin zaman da ba kenan ya kuna ya akwai kogi na Kaduna zuba ga da za suna kai dutse eh? ana sa jaki akwai ko raƙumi ana shi da kai da kaya ne

ana neman abinci wanda suke za su cire su abin da ake ce ma'ashi hanyar rayuwa duk abin da yake na rayuwa ne wanda yake da ana bukatar cikin gauga ko da dunkulen magi ne ba su da shi ba su wadatu da kansu ke domin can sauran littattafai ke ne a na an to kenan inda suna rasa gishiri a rasa inda za a cikin kauga sabo ko a kana to wannan ba su wadatu da kansu ba kenan maganar wadatuwa daban irin sata maganar hankali daban abinda duk mutane na bukatar shi da same su ba ga shi to ana samun jujura ne بصلاحية باوكيلين مسوين مساعدين مساعدين miskinai ne waɗannan sunan su suna bukatar sadaka gwamnati da muke kaza kaza hanya mutumin da gidi ta ƙare mai ga kogi kaduna ya ɗaya hanya a zuwa samu gidi kaduna ko a zo riga kuma da yake bai da abin nan irin katon kumin nan irin na binuwai ba gindi ba hanyar ba a gogarin ki sai damina ta ɗauke ba sun gani a zuwa balmiri ka ce nan mawadaci ne eh? to ya za ka aje shi juma'a in kana bin ka'ida eh? wannan in da sai ya san kace ai kokarin musu da ake musu ta ba ina so wannan a'a malam gishiri kan da ne a saurara ka jiki shiri kan daɗi ne a'a ba ganar rayuwa ko ba shi da wani shin kan daɗi ne ko ba cikin kan daɗi ba cikin kan daɗi amma kullum ana bukata ne eh? a'a an shi wani a'a ya za ku a ji a nan gari ko ko ba ka sai ne kamar ba ta kai imamiya ko kana da shi wani ko to kaddara wani ya sai shi ana ta sai suwa ya tsare ruwa suka zo suka tsare hanya mutane suka wani gari ba su an ce to jum'a sai kun zo musulmi na an an fito to ba ku da shi ya za ku ni da ma ko kan mun ta ta wani gari a yau ma ta to kace ne sai ba ban gane maganar nan ba in an ka ce musu daga dima an hanku duk wanda gishiri ka kare ma zai da inda zai samu su in ƙato hansu sun ka jikin a su sun bayan su to ya mun ka same shi a rubuce abbara ba mota kuma ka ce ba ta kaka ya muka same shi a rubuce in ba mu musabri ne an musulmi ba eh haka ne ko to a gara ne ba su tsaro ku zo ku tsallaka ku kaddamin da ribi jikin ya kuke biya ban ce ba ka lura da wannan magana ba na da kuɗi ni na ta ku ku ga ruwa ni ba iya eh ni kace في الوالد هو في الوالد خيرك مقابلة تعليلي سميت المشركة ورفع كان يمكن الإحاطة على التأييد ko yaushe kasance yana ruwa gare ni tsaye da wannan jum'a bisa da har abada sun yi ma al'amni tare da amincewar su wasu ba su zuwa su yaƙe su kenan su rinjaye su kun gane ko wani abu da zai faru gare su ba su waƙe kun gane ko wal qudra ta iko ala da bisa da tun ku ɗora sababi ko wani laifi ko wani haɗari an an huse ko akan kawo su kan haka jum'a jum'a ta inganta gare kun gane ko in dai in an kawo yaƙi ba a yi su sun amince suna da iko kudura bisa ga tuki wannan ko ko bisa ga biyan bukatotin su to in suka yi jim'a jim'a ta wajen ba za su yi hannu mun gane ko in ba su amince ka ba ba su da hannu za su bi mun wani musallansu mun gane ko wala la yakulu minhum illa isna asar rajula wanda ba wanda ya zo sallan nan sai mutum goma sha biyu to sallan nan yi in dai suna da wannan karfi mun gane ko amma in ba da wannan karfi kenan ko sun karantu malamin na ganin kuna dai mun gane ko da maganar malamin nan in ba su da karfi sai sun kai kato hamsin wanda bai da umarni ka san kato hamsin da so ya yaƙi ba mai a sunan eh? Eh? su kato hamsin inda ya yaƙi ba ba su iya yadda ake faɗa ba kila ko halbi ba su iya ba ba su iya halbi don huɗa da yadda ba an zo liman na rasu da a ana hudu ba ga wasu masu son kama su sun zo ni sunan su bayi sai ga liman mai hudu yana fadin kasa gidan wani kai yace ne baki ne masu saura ni ta nami salati ga cika sallah ma al-imam tare da liman wato ko da garin babu wanda suka rage sai mutum goma sha biyu saboda kenan waiwa ne sauran suna can suna wani abin nan wani abu ya samu sauran na can na rigima wajen in na abu da ya samu aka rage sallah mutum goma sha biyu tare da liman to jum'an nan ta yi kun gane ko eh ni kake cewa eh a'a ba sai yake ni ba yana nan bayan kun tabbata kuna iya tuto ina kan ku sharri ko amince ba ku ko ni ga kowa ne na dan hushi kun kuke to aka zo ana cikin sallah ko wani abu ya faru mazaje sun kan kaurin tuka wannan abu da ya faru bayan an fara jum'an nan to waɗanda suka makara tare da liban suka tsaya mutum goma sha biyu aka sallame jum'a ta yi a ran abin da ke nufi kenan ba wajen aida sallah ba in ba kamar ke kafin mu fara na yi maka bayani na ce maka malikawa ga abin da suka ce kaza kaza na ga maka wasu sun ce da mutum biyu ya don jama'a hankali malam kuma wasu ramin cewa shugaban farko kafa jama'a ne sabon masallaci to aka samu mutum goma sha biyu ne suka aka gama masallaci to ai shi ne shi ne za ka yi bayani malam na ne a kan masallacin yin amfani goma sha biyu ne ko fiye da ne eh shi nake in gane sabon masallaci haka ba liman ya zo ya tsaya min bari. an kai sahun mutum goma sha biyu har budewa amma suka an sa mutum goma sha biyu a'a haka ce haka mutum goma sha biyu kurun an ka samu suka zama cikin sahun to bana yace ya samu kun goma sha biyu suka fahimci kusa wannan eh. to a wannan jama'a sun tabbata mutum goma sha biyu suka fahimci hudu ba eh. to babu saura kaka yi ko abin saura a saurara ta ai ai to na bai gane abin da malam yake bai gane abin da malam ke cewa ba shi can cikin abin da malam ke cewa ba kai kuma abin da kake cewa sai na ga maka abin da kake sannan in ga maka abin da malam ke cewa kai kana nuhin yanzu rabda za a buɗe masallaci a rigasa aka samu mutum goma sha duka zanna sahun gaba liman shi an nasha uku in ƙara mata yayi hudu ba da sahun mutum goma sha biyu sallah ta shi ka ɗaya aka masallah sallah ta yi shi ka kai ko to to ba shi ka kai ba to mu muna ce maka idan aka buɗe juma'a da mutane irin waɗannan waɗansu ka wadatu da kansu suna cikin sallah wani abu ya faru suka waɗo ka gane ko aka bar mutum goma sha biyu suka yi sallah tare da liman to jum'an nan ta yi taran nan wannan ne ba da zuwan ka tsaga ba amma wani abu ya faru mutane suka kai jifa'i a kan kansu ta fahimta sosai to sai aka rage mutum goma sha biyu aka sallame sallan nan jum'an nan ta yi dalilin malika ga wannan magana na gaya maka lokacin da Abdulrahman bin Auf ya dawo daga Sham da kayan fatauci mutane na cikin yunwa ya buga ƙararrawa mutane suka kurce suka hita wannan suka ce an rage mutum goma sha biyu tare da annabi wannan cewa akwai mace daya saboda ka jima an ke ta wannan shi dalilin malikawa malam ko yana ce maka idan an gama jima to alal aqalla juma'an nan ba za ta inganta sai an samu mutum goma sha biyu masu ne abinda liman ka faɗi wannan abinda malam ke cewa ke ka gane sosai ina fata haka malam yake ka gane ko to yawwa amma kuma akan wannan sharri ne mutum yana ne to wannan kuma alin bayani ne yayi akan ka gane cewa juma'a ana son mutane suna jin abin da liman kawai ka gane ko cewa ba ta inganta a sai mutum goma sha biyu sun kasance suna jin larabci suna jin abin da aka ce wannan ya rage imanin ya zo ka tambaye shi wannan magana ya kasance ka gane ko mu dai abin da muka sani imam Maliki ya ce lallai shafin jum'a su zama da larabci liman mai yi shi zan da larabci don shi an nasi da langon na addini kana ji ko ba ka ji ka gane ko kana jin wannan yare ko ba ka ji dole liman in zai zo shi hudu ba a ji ta da larabci domin yau in shafi shugaban kasa zai yi jawabi dole shi shi da turanci bai damu da mai ji da wanda bai ji ba don shi an langon na kasa ka gane ko amma cewa abu hanifa da irin masu ra'ayin sun ce ana iya yi da kowane yare a ɗauko a fassara ko waye domin ana son mutane su ji ba a zo a fassara mutane a wuce da yaren su ji abin da aka wannan abu hanifa ya faɗi wannan magana a naji ra'ayi lokacin da mutane zamanin siyasoshin daula abbasiyya a gane ko lokacin ana ta'assubanci na larabci kuka ga kamar laraba sun mai da komi ga hannunsu wannan shi a dalili irin wannan magana don ba nasi ne. duk magana da ba nasi ba ne kowa na da yancin shiga cikin shi magana kai ma kana da yanci ka shiga ka ce a ta wasu ba mu yi ta da hausanci ka gane ko don mutanen su ce ka fahimta ko ka ji abin da malamin ya ce cewa yayi ba ta waje ba mu ma mun ji haka cewa mana yake jum'a bata inganta ba ko ba cewa ba ta waje ba ba cewa ba ta inganta ba in ba a samun mutum goma sha biyu goma sha ce kai goma goma sha biyu masu jin wannan hausa sallar kusufi باب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم باب في صلاة الخسوف صلى بكي ورانا بكي ومتى كوكما بكي ko kuma bacewar hasken wata cikin su wanda duk ya bace wato za a yi sallah ba ita ake ana kuwa ba ba hita ake ana tura ba wato sallah ake yi ta wata ba ta da wuya wato kamar yadda za mu gani ta rana ad da wuya kamar yadda za a ambata wasu latul khusufi sunnatun wajiba wato sallar kusurfi bacewar rana ko bacewar wata sunna ce mai karfi tana ɗaya daga cikin sunnoni biyar kamar yadda yake akwai hamsu salawati waɗanda ne kuma akwai hamsu sana'wati waɗanda yake sunnoni sunnoni biyar ne wato sallar idi guda biyu to sannan sallar bacewar rana ko bacewar wata hasken su sannan abin sallar roƙon ruwa kuma an yi fari mutane ba su yi ta sun kai sallah ba sun ya da sunna to sannan bayan karin sallar sallar wacce kenan kenan eh, ta biyar kenan waɗannan sunna ne masu ƙarfi saura na filoli ne a nafila iri biyu ce akwai nafila kuma wadda yake ta matakar sunna ba kamar raka'a biyu bayan magariba ko raka'a biyu bayan hito a rijiyar raka alfijiri waɗannan ana ce musu rahiba wato suna da ƙarfi ƙwarai sauran nafiloli waɗanda ake yi sun gano ta wani idan ku fata shamsu yan ka shashi hasken rana خرج الإمام إلى المسجد فالإمام يهتزع مصلى وقتها الصلاة فار صلى بالناس لمتاني بغير أذان باب كلا kiran ولا إقامة كن باب إقامة kun fahimta ko qara'a qira'atan tawila shi karatu karatu mai tsawo sirran koye dunawi suratul baqara kamar surar baqara wato wannan wato salatul khawfi da ita wani yan musulunta wani cikin zamanin nan wato bature wato kusurfi wanda an kawo da cikin musulunci an yi shi ranar da ɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim mu'azzam fiyar da su sai aka yi kusurfin rana to maimakon wato abin nan sai mutane sun ka da cewa an yi kusurfin rana saboda eh, saboda mutum ibrahim alaihi salam sai annabi ya fita yana cewa a'a innal shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yakhsufani li mawti ahadin wala li hayati wato rana da wata aya biyu daga cikin ayoyin Allah ba a shafi hasken su zan mutu kowa ko kuma don rayuwa wani saboda ka ɗan kun ka ga wannan hafza'u ila salati ku tafi zuwa sallah wato wani bature da ya ji wannan ce to wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ba girma yake nema ba in mai neman girma ne an kai wannan aka ce an shaye hasken rana saboda mutuwar wanda sai ce eh, ya ƙari girma sai ce a ba haka ba ne wata rana da wata ayoyi biyu ne daga ayoyin Allah ba a shaye su don mutuwar kowa ko don rayuwar shi in kun za ka nan sallah ake yi to sallan nan ga yadda ake yi ta bacewar rana wato sai limami ya fita masallaci wannan ba masallacin waje ba ba na daji kamar wurin ingu ba masallacin juma'a dai babba wato shi karatu da jama'a qira'atan da shi kabbara kabbara farko wato ya dogon karatu sirran doye bina shi ba ki kun ga wato abin nan liman zai karatu dogon karatu kamar bakara kun ga bakara wajen biyar ce sun mai rakabu sannan shi ruku'u ruku'an dawuna ruku'u ko mai tsawo wato yana nan duke nahau da alaka kamar karatun bakara sun mai rafa ura a sausar ne ɗauko kansa ya ƙuru sami allahu liman hamida sannan masu biya su taso rabbana wa lakal ham sai ba su buda za a tafi ba kuma sai a koma karatu sun mai karau duni kiratin ula wata sai karanta fatiha sannan kuma yi karatu wanda bai kai kamar na farko ba wata kamar ya karanta amin nan suratu ali imrana sun mai rafa sannan shi ruku'i na biyu kiraki kama karatun sa kuma a asaniya na biyu sun mai rafa usan nai ɗauko rasa hukansa ya kuri sami Allahu liman hamida masu biya su taso da rabbana Allahumma rabbana wa salham sun mai zikir sannan ya tafi ya su buda buta mutane cikakku amma su ba a daɗewa buke sun mai kuma sannan ya tashi karatu ya karatu dole kira a qira'atihi abinda bai kai karatun sa allati tani zalika wadda ke dun wannan ba wato bai kai kamar karatun Ali Imran ba wato kamar ya karanta suratul nisa'i sun mai raka sannan shi ruku'u na qira'ati kamar karatun sa kuma sun mai rafa sannan shi dauko kansa kamar zaka na kamar idan mun kambata sun mai karawa sannan shi karatu wato tsayi na farko sannan tsayi na biyu bayan ya yi ruku'u kuma ya karatu fatiha sun mai karatu duna cikin hadi karatu su wanda bai kai wannan ba kamar ya karanta suratul ma'ida sun mai rakau sannan ya ina na ubala fitan kacin haka nan sun mai rakau rasa sun mai daukar kansa kamar haka na kamar da muka masa cewa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sun mai zubi uhu tana da sura tana da fatiha biyu tana da sura biyu sun mai yasjudu sannan sai ya sujuda kamar haka nan kamar da muka ambata kuma ta shahadu sannan ya tafiya wa sallama ya sallama kun ga raka a biyu ruku'i ruku'i hudu amma su juda ah, hudu wato su juda biyu biyu ko wace raka surori biyu eh, surori surori biyu hmm. arnanci ne wannan rana ka ki bawanki wala na ka ci bawan ciwon kawai an ɗauka rana tana da bawa ka ga an zan ka gane to wato karanta su mustahabbi ne da ya karanta sura wadda yake iyawa ya yi shi kenan kuma kamar yanzu da yake mutane masu ujula ne in ya karanta wannan aiza a kaga sai ya yi kokari ya karanta ko ya shi ya tashi ya karanta hmm. ya yi wani masha an yi sallo shi da yake yi zalika in kana so baka tafi masallaci ba ka yi ka cikin gida ka yi haka kai ka yi game da yadda an kafe wato an yi bala ya samu ya aikata walaysa fi salati kusufi al-qamari jama'atun wata wancan na rana ne amma na wata kowa gidansa yake yi domin da dare ne kuma raka a biyu ne ana sallamawa inda duk kai raka a biyu ka sallama da an ce rana ta kama wata to sai ka kowa shiga cikin gida ya ta sallah raka a biyu raka a biyu eh, eh mutum na iya da matansa hmm. a harku guda guda sai dai ita ba ta da iyaka sai an ce ya ɗaya sai a kai

a duniya na kewayen rana abin na kewayen rana sannan wata na kewayen duniya haka suke ko da yaushe wata wata zai kewaye duniya cikin kwana 29 eh, eh, da rabi saboda haka in wannan wata ya yi kwana 30 wannan shi 29 domin rabin nan in an shi ya fashi can zai zan 29 yin jiwa fashi ne zan 30 kun fahimta ko ita kuma duniya cikin abin nan cikin cikin kwana ɗari uku da sittin da biyar take goye rana to kun ga wato duniya abin lokacin da wata ya yi daidai da rana wato da rana ya shigo tsakanin duniya da rana sai ya rufe haskenta haka sai ya zan inuwa ba a ganin ta yana yiwa wani ya ce to yaya an to rana babban abu ne sannan wata ɗan ƙarami kamar yadda wani malami ya ce to abin nan to rana tana nesa yanzu yana yiwa in kasa hadu ka sai kare fitilin nan kun hanta ko in wannan hali ya taho ka an aza mana mu sallah kun gane ko kun ga wasu sai su yi ta binciken yaya an kai haka nan amma musulmi aza musu an kai su yi sallah a wannan hali to haka nan kuma wato in an ka kama rana wato abin nan kenan duniya ta shiga tsakanin duniya ta shiga tsakanin wata da rana saboda haka wato sai ya ba a ganin haske inu a sai a jefa inu duniya cikin sa kun hanta ko to haram ne suke yi wannan wato wannan tsohuwar al'ada ita ake gusarwa da kullum musulunci ya tauri ne ɗaya mugunyar al'ada ya kawo addini ka gane haka nan wajen roƙon ruwa maimakon a yi ta ana burta ta burta ga sallah ake yi <laughs> ka ne ko to mhm. eh wato shine istighfari istighfari da salati wani sallin nasu inda zalika mutane su salla sallah lokacin da abin nan rana ta kama wata abzazahu guda guda kwaye ya shi ɗai wal qira'atu fiya jaharan kuma in ana yin karatu domin da dare ne wato bayyana ake yi in ruku ina fil kuma ko inna fil wali raka dubu dubu walaysa fi wutri salati kusufi furbatun babu wata hurba wadda za a yi bayan salatul abin nan sallar bacewar rana murakkabatun wadda yake tsare wala ba sa an yi idan nasu amma babu laifi liman shiwa mutane wa'azi wa yuzakkirahum ya tunatar da su Allah ko ban ta ko wannan ta kare sai ba babun fi salatil sallar roƙon ruwa in an rasa ruwa ruwa don shuka ko ruwa don sha ko don dabbobi ko da abin nan ruwan abin nan kogi bai kawo ba kamar mutanen masar sai nil ya kawo ba ga dogara ga ruwan sama ba dogara ga sai su yi kun gane hmm. Hmm. sai ka yi duk inda kake in ka gari sai ka yi ai ka tafi da musuluncinka ka gane ko to haka nan sallar roƙon ruwa ita kuma an rasa ruwa wasu latin kaya sunna sallar neman um, sha ita ma sunna ce tuƙamu wanda yake ana tsaye da ita inda duk an kai fari bayan ruwa ba sai a fita a yi sallah ya kharju la hal imamu limani na hita saboda ita kama ya kharju lil idin kama yadda yake hita don idi wato ita waje ake yin ta ana so kuma lokacin da mutane ke fita wato su yi azumin kwana uku manyan mutane kamin su fita kuma in za su fita ana son su fita da tufafi waɗanda yake siyabul bazala wanda yake yin an ga sawo su ana kyaka hito da kankan da kai ba sharadi ne yana yiwa mai iko in ya sawo tuwahi wanda yake ba kawai in ya sawo da abin da takama yake yi amma kai in ka sawo su sai aka ka rage saboda haka kowa ya sawo tuwa wanda yake an an ganshi an ga tawazu halin sa. ba riga an ka ce a juya ba mayafi <laughs> hmm. yana tafi wanda bai sa mayafi bai juyawa domin zai jikin jikinsa wannan arnanci dai da ake ɗebewa hmm. kamar ya karbi lil idani wato kamar yadda yake hita saboda idi da hawatan lokacin hantsi wa yusalli bin nasi rak'atan liman ya salla da mutane raka'a biyu ya sharu fihi ma bil qira'ati yana bayyanawa gare su da karatu bayyana ake yin karatu ya qara'u bi sabbi hismi rabbikal a'la kun ba a tsayawa masallaci ce yi addu'a dai hmm. nan ba sunna ba a ce mu yi ya latifu ya kaza abin nan wannan ba sunna ba fita ake yi wanda hmm. kuma bari a ce jama'a da kawo da Allah ba da hmm, to wannan ba shi an kace ayi ba sai dai a fita ayi sallah wa qara'u bi sabbihi ismi rabbikal a'la sai karanta suratul sabbi wa shamsu wa duhaha kuma ba sharadin ya subu wato in ya kawo wasu kamar su wa fi kulli raka'atin fa'idatan ga kowace raka'a ruku'i guda guda su guda biyu wa raka'atu wahida ba kamar sallar bacewar ah, rana bace wato a biyu ne kawai wa ta shahada yana ta hiyawa ya sallama ya sallama sun mai sa kabilin nasa sannan ya fuskanci mutane biyu shi bayan an gama sallah ya tashi tsaye ya fuskanci mutane fa ya jilisu jalsatin ya zauna zama dan kaɗan bai dan zama annan nasu in mutane suka natsu qamu mutawakkilan ala qawl sai ya tashi ya dogara